mutane da dama suna tambaya na ko dan cid ne ko wani ma'aikaci haka to ko ɗaya babu a ciki sunana ne zubairu ibrahim suleiman daga kaduna karamar hukumar kauru local government binawa salin nan kuma wannan goro dai na daɗe ina yi amma ban daɗe ba shekara uku kenan ina wannan sana'a didi gurgurdu eh na yi makaranta amma na islamiyya na boko ne kawai dai ban samu dama na yi ba amma kawai dai rashin kuɗi ne ya hana ni shiga na boko domin wannan lokaci ba ma na islamiyya ba ba ma na boko ba har na islamiyya sai kana da kuɗi fa za ka shiga wannan shigar da nake yi ina ta saboda kawai tana burge ni ne idan na ga wanda ya yi ta ina jin sha'awa ina ma ni na yi to a hankali a hankali sai na samu na ɗan sai wannan kalar rigar da wandon ma duka sai na dinga sawa a hankali hankali to sai ina haɗuwa da mutane wanda suka gani ya musu sha'awa sai su siya sai su bani wannan shigar mutane suna cewa idan na yi ta kamar zan je ofis ko zan je wani guri so wannan shigar na ta ne kawai saboda tana burge ni kuma na ɗaukan ka kasuwa na mutane ma suna jin daɗi da ganin alama don suna bani ci gaban wannan shigar kuma gaskiya akwai wanda suke dan mun alheri daidai gurgudo musamman sanata shehu sa'an da na haɗu da shi shi ma na burge shi shi ma ya ce ya ji daɗi wannan shigan duk da ma ranar ba na south ba ne akwai mutane da dama suke ɗaukan hotunan suna turawa yanar gizo suna gani kuma mutane su da dama idan suka haɗu da ni suna mun fata alkhairi kamar yadda ni ma nake fatan alkhairi a gare su. Zan iya cewa ya ɗauki naira dubu biyar ya bani. ya gaskiya na ji daɗin wannan dubu biyar ɗin da ya bani gaskiya zahiri na ɗan ƙara bisa ga abin da nake da shi a sama so mutane da dama za su ɗauka jarin da ya bani tun da babban mutum ne na fi ƙarfin man ɗauki wannan bakar in yi yawo a cikin jama'an na sayarwa sai dai man buɗe shago to ni a tunanin na wannan shi ne babban jari to amma a guri na fi kenan babban jari kenan amma shi a gurin shi ƙaramin jari ne dai ya fi ƙarfin shi. to buri na dai gaskiya abu uku ne ina son gana makaranta ɗaya kenan salin nan buri na biyu ina so in ga dai gaskiyan zahiri na samu jari wanda ko da fannin sai shanu da daga gani ba fulata ne in sai shanu salin nan in bude kasuwa na shago so wannan shine dai a gabana gaskiya ka ban sha'awa na ga gashi kana sai da goro eh. kuma ka yi dressing haka ne gaskiya to na gode sa ya sunan ka sunan na zubairu a'a kana samun ciniki ko gaskiya ba laifi an gode wa daga wani jiha kake Kaduna. Daga Kaduna? Karamar karamar hukumar Lere. Kauru. Kai ba filace ne? Kwarai da gaske. To yayi kyau zo. Nagode sa. Zo zo zo zo zo. Zan kara maka jari. To nagode sa. Yawwa. Gaskiya nagode. To. Sai ma ba kaɗan. ma'aikaci ne ni kuma injiniya ne da federal minister of agri yawanci zan tafi ofis wani lokaci ni kan sa suit eh, sai malas bari ya ce to don allah ina da suit ni in bashi na ce masa to ba dama ina da su a gida gobe ko jibi in zan tafi ofis zan ɗauko su to wace gari zan tafi ofis na ɗauki su ɗin na sa a mota na zo na bashi na bashi su daga baya sai ya neme ni wani bashi necktie na ce masa to ba dama na ɗau alkawari wata ran sai na ɗauki necktie ɗin ma na na bashi.